jiya nan ga faculté ta science et technique ta université Abdul Mumuni mun yi organizan wata sallah da aka ce ma sallan mata ta biyu ce muka yi paske wadda aka fara yi waccan waccan shekara aka yi ta Aisata Isufu ita ce shugabannin wannan abu ita ce ta kamuna goyon baye bisa karhi kusa ga masu karantar da mu mun yi wannan wasanni ta mata dan saboda mu samu mu kara zaman tare kuma a samu a kawo mata so su shiga bisa harakar science paske yanzu duniya da kuke gani komi yana ga koma bisa harkar technology wanda ba ka zo kai ta karanta kai ta karanta a'a ke a ce an koya ma shi ga takarda ka zo kuma ka rubuta ka zo kuma ka ɗauki mashin ka tattaba ka gani da cewa wanda aka koya maka kuma gashi ne shine a nan wurin shi yasa muke kokari muna goyon baya da cewa muna kawo yara yara da an lise yara da a college don saboda su samu su gani yanda harkokin ga suke taya yanda fac de science take yanda kuma menene ke a gare mu a fac de science departaman biyar ke gare mu muna da departaman wanda aka ce ma shimi akwai departaman na geology akwai departaman na physics muna da departaman na biology muna kiran mata su to da ƙarfi su zo su shiga cikin wannan harakoki ta siyansa dan saboda vraiment duniya yanzu tana ga a komi kuke gani bisa harakar siyansa ne ake nan ganin shi shi yasa dai ne muke kokarin mu jawo kannin mu yannin mu uwayen mu mata duka dai su zo su kama muna bisa harakar siyansa mun ga da cewa kwana baya biyu mata ba su ga tawa da ƙarfi nazari cikin domain scientific nan ga facultation sai ku ga kalilan ne ilfoki a ce inscription ta kare ta wannan shekara da muke ciki suna iya su kai ko da mata dubu hakan ga ana iya a kusamta dai a ce haka nan